radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro mu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirin sa na rana kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba na gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da guzurin hanya da kuma kide-kiden iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku je mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to da masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar 26 ga watan nomban shekara ta 2022 wanda ya daidai da daya ga watan jimada ula na shekara 1444 hijira kamariya masu ware kun san cewa shekaru 79 da suka gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan nomban shekara ta 1943 shugabannin manyan kasashen duniya na lokacin wato roosevelt na kasar amurka da kuma churchill prime minister birtaniya da kuma stalin na tarayyar soviet sa gudanar da wani taro na kwanaki hudu a birnin tehran banda sojoji suka mame kasar iran a lokacin da suke yakin duniya na biyu a jawabin bayan taron da shugabannin kasashen uku sun bayyana tsarin da za su bi wajen tallafawa tarayyar soviet a fafatawa da sojoji da suke yi da kuma sojin nazi a cikin kasar sannan kuma sun tsaida shawarar cewa za su kwashe sojojinsu daga kasar iran idan yakin ya kawo ƙarshe manyan kasashen duniya da suka hada da amurka birtaniya da kuma tare soviet sun shiga kafar wando daya da sarkin kasar iran na lokacin wato riza khan sakamakon yadda ya karkata zuwa ga kasar jamus karkashin shugabancin adolf hitler wanda da karshe dai sun tumbuke shi da kan sarautar kasar iran sannan kuma suka mai gurbin sa da ɗansa muhammad rida wanda yake yi musu biyayya sau da kafa masu kun san cewa shekaru 167 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 26 ga watan nuwamban shekara ta 1855 adam miskevich babban mawaƙi kuma marubuci ɗan ƙasar poland ya rasu a birnin istanbul babban birnin daular usmaniya an haife shi a shekara ta 1798 kuma ya kasance kamar mahaifinsa mai gwagwarmayar neman yanci miskevich ya rayu a lokacin da aka raba poland tsakanin rasha da austria da kuma prussia kuma ya yi aiki don sake haɗewar ƙasarsa sannan kuma saboda wannan dalili ne aka tura shi gudun hijira zuwa rasha shekara ta 1823 amma bayan shekaru shida ya gudu daga ƙasar ya koma faransa inda rika koyar da adabin ƙasar daga nan kuma miskevich ya tafi birnin istanbul na daular usmaniya ya kafa rundunar soji ta poland don yakan rasha amma a can ya mutu a ranar 26 ga watan nuwamban shekara ta 1855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 da yanzu kuma ga mushtaba adam ya shigo tare da labaran duniya da dumudumin su labarin duniya da farko ga kanunsu jagoran juyin halin musanci na iran ya bayyana cewa wanzuwar dakarun sa kai na basij yana nuni da cewa juyin musanci na iran yana nan a raye shugabannin afirka da suke taro a jamhuriyar niger sun sha alwashin samar da masana'antu da kuma bunƙasa cinikayya a nahiyar a rufe makarantu a ƙasar uganda saboda ɓullar cutar ebola to yanzu sai a ja zama domin a saurari cikakkun labarun jagoran juyin halin musanci na iran ya bayyana cewa wanzuwar dakarun sa kai na basij yana nuni da cewa juyin musanci na iran yana nan a raye jagoran juyin musanci na iran ayatollah sai da alhamna wanda ya gabatar da jawabi ga dakarun sa-kai na din ya ce ayyukan da dakarun sa-kai na din suke yi bai tsaya a cikin na soja kaɗai ba yana sama da haka domin ya kunshi fagen al'ada da yi wa al'umma hidima har ila yau jagoran juyin musulunci na iran ya yi ishara da ayyukan da dakarun na basiji suke yi a fagage da dama da suka hada da ba da agaji a lokacin ɓallar ambaliyar ruwa da lokacin ɓullar cutar corona ta yadda suka rika jefa kansu cikin hatsari domin baiwa al'umma kariya da ya taɓo batun fasahar nukiliyar iran da kuma aikin da ke gabatarwa sannan da tattaunawar da ake yi ya yi magana a kan yadda amurka take karya duk wasu alƙawula da ta yi tun daga kan batun cire takunkumi idan iran ta jingine wasu ayyukan nata na fasahar nukiliya atulama sai da aliyu hamna ya bayyana cewa ko kaɗan amurkan ba ta cika alkawalinta ba kuma dama haka ɗabi'a ta take shugaban ƙasar iran ayatollah ibrahim ra'is ya ce alaƙa da ƙasar malaysia ta da matuƙar muhimmanci ga iran a jiya juma'a ne dai shugaban ƙasar ta iran said ibrahim ra'isi ya tattauna ta wayar tarho da sabon firaministan ƙasar ta malaysia anwar ibrahim wanda ya saba layar kama aiki a ranar alhamis bayan taya shi murnar zama sabon firaministan ƙasar ta malaysia da shugaban ƙasar ta iran ya yi ya kuma ƙada cewa ƙasashen iran da malaysia suna da dama mai yawa da ta bunƙasa alaƙa tsakaninsu a fagagen tattalin arziki fasaha al'adu da diflomasiya a fagen ƙasa da ƙasa shugaban ƙasar ta iran ya kuma ƙada cewa aiki tare a cikin waɗannan fagagen zai amfani al'ummun ƙasashen biyu a nashi gefen firaministan ƙasar ta malaysia anwar ibrahim ya ce za a yi da wani ƙoƙari da ya kamata domin bunƙasa alaƙa tsakanin manyan ƙasashen biyu na duniyar musulmi to kuna ta da radio biyu wacce hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran shugabannin ƙasashen afirka sun sha alwashin samar da masana'antu da kuma bunƙasa cinikayya shugabannin nahiyar afirka da suke taruwa a birnin niamey na jamhuriyar niger sun bayyana wajabcin ganin an rubanya kwazo domin bunƙasa masana'antu a cikin faɗin nahiyar mahalatta taron na birnin yamai sun hada da shugaba muhammadu buhari na najeriya paul kagame na rwanda sai shugaban ƙasar zimbabwe emerson mananagagwa an kuma keɓance taron da ne domin lalubo hanyoyin mayar da nahiyar ta zama mai masana'antu sannan kuma da fuskantar kwararowar hamada har ila yau mahalarta taron na birnin niamey sun yi kira ga bangarorin da ba na gwamnati ba da su shiga cikin fagagen aikin gona kiwon lafiya ra'ayi ilimi don bunƙasa su hakanan kuma fagagen makamashi da muhimman cibiyoyi na ƙasa an ware kowace ranar 20 ga watan nuwamba ne dai a matsayin ranar masana'antu ta afirka nahiyar ta afirka ce dai a baya wajen ci gaban masana'antu a tsakanin nahiyoyin duniya a rufe makarantu a kasar uganda saboda bullar cutar ebola a jiya juma'a ne dai aka rufe dukkanin makarantun kasar ta uganda a wani kokari na dakile yaduwar cutar ebola tsakanin ɗalibai ma'aikatar ilimi ta kasar uganda ta fitar da sanarwa ta umarnin kulle makarantun renon yara da firamare da kuma sakandare daga ranar 25 ga watan nan na nuwamba bayan da aka sami ɓullar cutar a tsakanin wasu ɗalibai su 23 a makon da ya gabata ne dai hukumar lafiya ta ƙasa da ƙasa who ta bayyana cewa a makon da ya shuɗe a ƙasar ta uganda an tabbatar da kamuwar mutane 150 da cutar ta ebola kuma 64 daga cikinsu su gidan gaskiya a halin yanzu dai da akwai sabuwar kwayar cutar ebola wacce take yawo a kasar da ake kira da ebola yar sudan wacce a halin yanzu ba kai ga samar mata da allurar rigakafi ba sai dai kuma da akwai wasu magunguna da suke kan matakan gwaji a syria an kai wani hari da makami mai linzami a kan sansanin sojan amurka tashar talbijin ɗin almayadin da ke ƙasar labanan ta bayar da labarin cewa makamai masu linzami hudu ne suka fada a farfajiyar sansanin sojan amurka da ke kudancin hasaka a syria. wata majiya ta shaida wa tashar tarbin din aramayadin cewa an ji kara fashewar abubuwa a sansanin na amurka majalis wajen amurka ta san da cewa babu wanda ya jikata a tsakanin sojojin nata sanadiyar wannan harin an ga jiragen yakin amurka suna shawagi a sararin samaniya a wurin da aka kai harin yanzu yanzu dai babu cikakken bayani akan daga inda aka harbo makamai masu linzamin ko kuma waɗanda suka ɗauki alhakin harba su to ƙarshen labarin duniyar kenan Mustapha Adam kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na guzurin hanya tare da Dr. Abdulkadir Mubarak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين jama'a masu harawa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakato barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri da muke gabatar muku dangane da al'amura da suka shafi kyawawan ɗabi'u da ayyuka na magabata da maganganunsu waɗanda in muka riko da su za su zama mana guziri a bisa hanyar da muke kai ta koma zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala wannan shiri namu na guzirin hanya kamar yadda muka ce ne mun kasance muna ta maganganu ne da suka shafi al'amura na ilimi da muhimmancin ilimi da muhimmancin malamai da kasancewar babu wani abu na guzi da dan adam zai iya tafiya da shi zuwa kiyama ya je ya haɗu da ubangiji wata alafiya fiye da ilimi ilimi kamar a cikin shirin da ya gabata ya fi duk muhimmanci akan dukiya da mutum zai iya tsororota kamar yadda muka bayani da kuma hadisai da muka kawo to dangane da wannan shiri na yau muna magana za mu yi magana ne akan al'amura na su kuma malamai abubuwan da suke rubutawa wato rubutun da suke yi na ilimi suna yada shi a tsakanin al'umma to wannan tawadar tasu da suke rubutu wato ta fi jinin shahidai ma Allahu akbar Allahu akbar shahidi fa wanda Allah ta'ala ya ce kada a kiran shahidi matacce ina nan a raye a wajen Allah Allah yana arzuta shi to tawada ta malamai da suke rubutu na ilimi da ita to wannan tawada ta fi jinin shahidai waɗanda aka je su a tabarkin Allah akwai hadisi da zo daga manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo a cikin littafi na kanzul umal wannan hadisi yana cewa yuzanu yawmal qiyamah مداد العلماء يوزن يوم القيامة مداد العلماء ranar ƙiyama za a auna wato tawadar malamai wadamu shuhada da kuma jinin shahidai fayurajjihu alaihim midadul ulama saboda haka sai a ga cewa wannan tawada ta malamai ita ce ta zama a sama dangane da ainihin jinin shahidai allahu akbar wato wannan kenan ya nuna fifiko na tawadar malamai wacce suke rubuta ilimi wato ilimi fa ba karamin al'amari ba ne malamai da suke tsaya su rubutu nan su rubutu can to wannan tawadar tasu in aka auna a ranar kiyama sai a ga tafi nauyi a mizani dangane da jinin shahidai abinda hadisin yake nunawa kenan wani hadisin shi kuma shi ma an rawaito shi ne daga Imam sadiq alaihi salam a cikin littafin baharul anwar mujalladi na biyu shafi na goma sha hudu imam sadiq alaihi salam yana cewa idza kana yawmul qiyamah a ranar kiyama idan ta zo jama'a Allahu azza wa jalla annasa fi sa'idin wahid sai ubangiji ta'ala ya tattara mutane gaba daya a wani guri kwaya a guda ɗaya wato kamar ka ce a wani fili fetal guda ɗaya Allah ta'ala zai tattara mutane a guri guda gaba ɗayansu wa atul mawazi sai a sanya mizanai fatu zan shuhada sai a auna jinin ko kuma jinnai na shahidai ma'amidadul ulama sai a sake aunawa tare da mai da kuma tawada ta malamai fayurajjihu madadul ulama ala yani dima'i shuhada sai ya kasance wannan jini wanda yake na shahidai ne shi ne zai zama a ƙasa amma wannan tawada ta malamai sai ta zama ita ce a sama saboda haka tarjih din nan fifiko za a samu na wannan tawada ta zama ita ce a sama su kuma shahidai sai jinin su ya zama a ƙasa to kaga wannan shi ma hadisin wato sharhi ne na hadisin da manzo ya kawo sallallahu alaihi wa sallam dangane da fifiko na ainihin tawadan malamai akan jinin shahidai wanda yana nuna mana muhimmanci da irin matsayi na shahidai da kuma matsayi na su kansu malamai duk da wannan cewa kowanne yana da matsayi to amma hadisan da muka karanto sun nuna mana cewa wato malamai matsayin matsayinsu kenan a cikin al'amura na rayuwa sun kasance a sama kenan tunda tawadda su ta zama ita ce a saman jinin shahidai to kaga ranar kiyama kenan bambancin ya nuna mana cewa ashe ilimi babu abin da ya fi shi muhimmanci ga dan adam wanda ya samu kansa yanzu a cikin duniyar nan muzakara ta ilimi neman ilimi da aiki da shi da kuma kasancewar ka ɗori a kansa to shine zai zama maka guziri mafi girma da za ka iya tafiya da shi ranar kiyama da dai ranar kiyama an je za a auna ayyuka ne gaba daya to daga cikin al'amura a ce an auna wato tawada ta malamai an kuma auna wato kenan jini na shuhada amma tawada malamai ta zama a sama to kaga wannan ai a fili yake cewa mutum ya yi tanadi ya zama yana da guziri wanda zai yi ainihin tunkaru Allah subhanahu ta'ala da shi zuwa ranar kiyama sai an yi karatu an nutsa an yi ilimi sannan a yi rubutu a isar da wannan sako ga al'umma a yada ilimi to sai ya zama ya zama sadakatul jariya wadda mutum ya ji ranar kiyama zai yi amfani da wannan to wannan al'amari muna karfafa shi muna kuma ainihin nuna cewa lallai a dage wajen riko da wannan guziri wanda zai zama akan tafarkin da muke kai na zuwa koma ga Allah subhanahu ta'ala Allah ya mana lodufinsa ya samu tabbatu akan tafarkinsa. madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kide-kiden iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa kide-kiden iraniyawa ma masu saurari assalamu alaikum barka mu da raka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin nan da cin sa mai ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. a yau shirin namu ya gato muku ali wa ne domin jin irin waƙar da ya tanadar mana da fatan masu su gara zama kuma su jaɗin shirin. Sensiz dumansız olmayın Qarsız buransız olmayın Gəlsəm ama to mun saurari ali watanho ne da a cikin wannan waka da ya rera mana da fatan mata sun amfana kuma ta gamsar da su a nan zan jalin zamun shirin a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar wakar amma kafin nan a idan waɗanda suka tallafa shi ya kammala ni da na jagoranci shi nake cewa ku zama lafiya sai dai ana iya ci gaba da bin shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. Alkobli barwana arfe darmana chamani tarra chamani tarra chamani tarra teera chara kadi ka dilbar alle kadi shanko kadi alle kadi ka dilbar tarara bechara masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi-dumin su a halin yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su ta yadda yake cewa mun yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.